بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين ‘yan uwa masu ganinmu da sauraronmu ciki da wajen ƙasa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda idanunku ke kalle muku tare da mu yau akwai bajiman malamai mun ribaci kasantuwarsu a nan ƙasa mai sauƙi ƙasa mai sarki tun da guri ne wanda yake muna samun su cikin sauƙi muka ce bari muku guzuri ta ranar juma'a haji babban rana yan uwa masu kallon mu abin za mu fara gabatarwa na tambaya zuwa ga shehin malami malam muhammad bin usman gafarta malam menene kan matsayin juma'a a musulunci ne alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa habibina wa azimina wa qa'idina muhammad ibn abdullah as-sadiq al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du juma'a in ji bahaushe haji babbar rana juma'a shugaba ce na ranaku yadda ka'aba take shugaba akan dukkan wani gida yadda maka ta zama uwa shugaba ga dukkanin birane yadda ƙur'ani ya zama jagoran dukkanin littattafai yadda annabi muhammad alaihissalatu ya zama shugaba ga dukkanin halitta daga nan za ka iya hararo da hango da zakolo da fito da wato ainihin muhimmancin juma'a kenan sama da dukkanin kwanaki juma'a a cikin ta kiyama za ta tsaya wace juma'a ce ilmuha inda rabbi juma'a <clears throat> idi ce don takan maimaitu gare mu duk sati muna da idi uku idi ta babbar sallah idi ta karamar sallah da kuma al'idul usbu'i juma'a kenan shi wannan ya isa ka fahimci mu fahimci muhimmanci da juma'a da yawa daga cikin halittu sun rasa samun wannan rana aka keɓe mu da ainihin ita juma'a kuma Allah ta'ala a ƙur'anin sun girma akwai sura sukutun da guda da ke ɗauke da wannan suna ɗin ai baka da sautu sabti suratul babu duk kwanaki babu ranar da aka dauka aka bata sunan sura sukutun na guda idan ba ainihin aljuma ba sura mai lamba 62 saboda haka babban lamari ne kuma Allah ya kira mu ya allazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillah wa dhul bay'a kaga wannan muhimmin lamari ne ke jan hankalin wannan kenan na biyu Allah kan boye abu biyar cikin abu biyar dan abu biyar daga ciki Allah kan boye wani lokaci wata sa'a wani loto na amsa addu'a ranar juma'a ibn hajar asqalani da ya tashi farauto da zaboro da kwalemar wani lokacin sai da bi hanyoyin guda kusan arba'in magana mafi karfi ranar juma'a ne bayan sallah asar a shi wannan yar sukuwa ta isa ta fito maka ta fayyace maka kima da daraja ta juma suna nan da yawa wannan kenan na biyu kaga Allah ya mana wata kyauta mun baro gida Najeriya wata Alhamis muka yi juma'a farko a Madina mu dai ta mata waga hmm. ka gane sannan kuma sati na zuwa aka yi mana kyautar kacibus da juma'a ta zamanto arfa nurun ala nur hmm. suka kana suke ba ina cewa da kai akwai wata khasiyya ta arfar juma'a la la kawai dai kyauta ce Allah ya mana mm. ga juma'a ga arfa yani mm. ni da ina ma Allah kyakkyawan zato mm. manuniyar aikin mai karbu da yardan Allah manuniyar Allah ya amsa addu'o'in mu balahiran Najeriya za ta kuranye gaba daya kuma zai mana kyautar gyara halin mu saboda mun san na mu kuskure وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم يا عن كثير تنشكي سورة من لما أربعين بيو أشورة آية من لما تلاتين ونكي تشيوا أبو بير الله يبوي تشكين أبدن بير دقا تشكين أدوكي أيني كوي الله يبوي لوكا تشين أمسا الدعاء على جمعة سنوكما غاشي يو جمعة يو دن منا بن مكة مالام نعم bari كوما زوا غا ga um, Sheikh Malam Aminu Ibrahim Daurawa na'am gafarta malam yau take juma'a bayan kammala aikin hajji kuma falar juma'a wani abu ne wanda yake akwai ta gabanin aikin hajji da cikin aikin hajji da kuma wajen aikin hajji ban ce ina so in ce malam wani tsokaci za ka yi akan wannan yanayi da muke ciki yanzu bayan kammala aikin hajji ga alhazai da mazauna gida da kowa da kowa da kuma ma juma'ar bayan kammala aikin haji ita kuma mai za ka ce kanta alhamdulillah mun gode wa allah ta'ala da ya sa muka zo wannan kasa mai tsarki kuma muka gabatar da aikin haji cikin lafiya cikin kwanciyar hankali cikin nasara muna fata hajjin mu allah sa karɓaɓɓiya ce ta wani yan uwa alhazai da allah ya musu cikawa ko su hudu ko su biyar maza da mata muna fata allah ya sa su tashi ranar alkiyama suna talbiya mm. eh, sannan mun samu sharafu zamanin da sharafu makanin mm. yau ranar juma'a ce wanda lokaci ne mai tsada mm. sannan ko muna guri mai tsada muna cikin harami iyakokin harami da annabi ibrahim alayhi salatu wassalam da taimakon jibrilu aka sa iyakoki cewa nan ne iyakan harami to muna cikin haramin wanda haramin nan kuma daga cikin abin mamakinsa shine duk wanda ya aba cikin harami za a ninka masa shi sau dubu ɗari mm. so yanzu juma'ar da za mu je mu da izinin Allah za ta fito a littafin Allah mm, mm. mun yi juma'a dubu ɗari juma'a juma'a dubu ɗari za a rubuta maka in ka yi juma'a a cikin harami so ba za ka yi juma'a dubu ɗari ba kuma in kana Najeriya ko kana wata ƙasa ko ina a duniya ce ka shekara kusan tamanin sannan za ka yi juma'a dubu ɗari ma'ana eh, juma'ar yau in Allah madaukaki ya sa mun yi kamar adadin shekaru na sau bi shekaru yawwa kaga shi dubu ɗari kaga ainihin ai juma'a nawa ake yi a sati ana yin a shekara gaba ɗaya juma'a hamsin da biyu ake mm. ko to sai aka ga da za a ce da an ce kayi juma'a sau hamsin da biyu sai a ce kayi juma'a ta shekara mm. to a cikin dubu ɗari ka mm. fitar da hamsin da biyu biyu a cikin dubu ɗari za ka shekara nawa za ka samu wajen tamanin mala to shi ne abin da mutum zai samu idan ya yi juma'a a harami ya yi azahar in yi la'asar in yi magarba in yi isha in yi asuba sannan babban darasin da ake ɗauka a cikin aikin aji guda hudu ne hmm. akwai tauhidi hmm. akwai ibada hmm. akwai mu'amala akwai akhlaq abin da ke bayyana mutum karara shine tauhidi kaga abin da ya kawo mu haji domin labbaika Allahumma labbaika ne labbaika la sharika laka labbaika don tabbatar da tauhidi ne da tawahhud ko shi shikenan yasa suke cewa at-tauhid qabla at-tawahhud ma'ana tauhidi ya gabaci haɗin kai Mm. kaga tauhidi shi ke haɗa kan mutane mm. yanzu ka duba mutane daga gabas yamma kudu arewa bakake farare maza mata mm. yara manya duka sun zo wannan guri saboda Allah shi kadai abota masa shi kadai to kaga ashe babban abin da ke bayyana aikin haji na farko shine tauhidi abu na biyu shine ibada zaka ga ai sallah ai dawafi a yi sallah a yi dawafi a yi sallah a yi dawafi kaga wannan ibada ce mm. sannan akwai mu'amala mm. zaka ga wanda ke binka a baya mu'amala yake wanda ke gaban ka mu'amala yake mm. yanzu abin mamaki muna tafi da shafi na usman mun gamu da yan kasashe da dama mun haɗu da yan gabon yan santarar afirka yan kamaru yan ghana yan benin yan togo suna ta murna suna farin ciki sun gan mu saboda suna ganin mu a sunna tv amma ba su taɓa ganin mu a fili ba wani abu ma wani ya sai baka mamaki cewa kamar wato yana farin ciki da ganin ka fiye da ma wancan yake wallahi malam na yi farin ciki a rayuwata da ban taɓa yin irinsa ba sakamakon haɗuwa da ne da manyan malamai. A gaba na wasu ta ce ita dai koyin ta mutu alhamdulillah dukkan bukatun da sun biya tun da ta gan ku. Wannan mu'amala ce muka <laughs> eh. zauna muka saurare su muka amsa musu fatuwai muka yi musu addu'o'i. Mm. Sannan akwai akhlaq. Mm. A nan ne hakurin ka zai bayyana. Gaskiyar ka za ta bayyana. Yanzu wani abin mamaki mm. alhazan da muke tare da su akwai wanda ya tsinci dala dubu shida da kuma wasu kuɗin Najeriya ya zo tambayar shirin Usman a kan fatawa malam ga kuɗin da muka tsinta. wanda kaga dan Najeriya ana masa mummunan shaida mm. amma abun ma ba zai haka ba mm. amma gashi ya tsinci dala dubu shida ya zo yana mana fatawa ya mm. zai da su maka gaya masa ga abin da shari'a ta ce na farko ba tsuntuwa a harami ko ka yi tsuntuwa to ka je daidai masallacin da abin ya faru watakila mai abin zai zo masallacin bin ladin ne zai zo ya cigiya a kai wa limamin in wani ya zo ya yi cigiya sai a bashi in ba haka ba a kai wazaratul hajji to kaga alhazanmu sun nuna nagarta mm. da halaye masu kyau mm. sun tsintsinci kuɗi sun tsinci kaya mm. kuma sun zuna wa malamai fatawa sannan an ceto ibadan mutane da yawa malamai ko ina kake sai fatawa malam nayi kaza ban yi kaza ba na shigo ta kaza ban dau ihrami ba nayi kaza na tsallake kaza na yi dawafi na manta ban yi sa'ayi ba nayi kaza ban yi kaza ba to kaga amfanin malamai a lokacin aikin haji ashe yana da yawa to kaga aƙida ta bayyana mm. tauhidi ya bayyana mm. ibada ta bayyana mu'amala ta bayyana kyawawan halaye sun bayyana mm. da aka fatan mu shine ah, Allah ta'ala ya sa kuma mun umarci alhaji mun ce bashi ne akan duk alhaji dan Najeriya mace ko namiji babba ko yaro yawa Najeriya addu'a mu yi ta addu'a mu yi wa Allah kuka Mm. ko mun nuna musu guraren da ake sa ran in an yi addu'a gurin Allah yana amsawa mm. to sun je gurin su daga hannu su ce Allah Najeriya tana bukatar gudunmuwarka mm. tana bukatar taimakonka tana bukatar kulawanka Allah kai kadai muka dogara da shi Allah ka gyara mana kasar mu ka gyara mana shugabannin mu ka gyara mana zamantakewar mu Allah tattalin arzikin mu yana rushewa Allah ka dora shi Allah tsaron mu yana tabarbarewa Allah ka gyara shi mun yi kuka mun ga alhazi mun ga Allah ko muna sa rai Allah ya aushi addu'an da haka in mun koma Najeriya za mu ga canji mai yawa Malam bin Usman ni shida ne kan abin da Malam Laurawa faɗa cikin karatukan ku saboda na bibiye ku tare muke tafiya na ga yadda ku ta zaburar da alhazi akan wannan musamman kuna faɗa musu cewa kowa akwai bashi a kansa kuma annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi na cewa inna matun saruna bi bu'afaikum wa inna ma tunsaruna turzaquna bi du'afaikum cewa su waɗanda ake ganin ba kowa dinnan ba eh, mai yiwa addu'ar su Allah subhanahu wa ta'ala ya fi ji ya fi ɗauka da muhimmanci mai yiwa ita zai amsa ah, wato addu'o'in da aka yi ta yi malam tunda manzon Allah sallallahu alaihi ce in za a roki Allah a roki Allah cikin tabbacin cewa hmm. abin zai karbu ah, Allah baya karban addu'ar mutumin da yake kokonto wato ya kake ji a jikinka sakamakon irin waɗannan addu'o'in da aka yi kana ganin insha Allah muna fatan za a samu canji a yi na faɗi wannan ayi a gaban farko ta wannan tattauna da muka yi da ne wannan ishara kan haka Allah ya faɗa a cikin sura mai lamba 40 aya ta 60 zafir kenan mm. wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum mm. Allah ne faɗa ubangijin ku ya ce ko roƙe ni zan ka duba astajib lakum mm. ai jawab shart zan amsa mu to wannan faɗi na ubangiji wa kai Allah gaskiyar magana hmm. wa musul kida wa bi Allah gaskiyar magana Babu to ina da yaqini da gamsuwa da samun tabbas cewa Allah ta'ala zai amsa mana addu'a dai hmm. kenan na biyu addu'o'in nan da muka yi a iya sanin mu ai ba mu ce iyakan da ake bukata a addu'a ba hmm. mu mu roki abin da Allah ya ce kar a roka ba hmm. muna da yaqini hmm. muna da gurgurdan hali muna ma Allah ya khallasa ainihin zakatun mu sannan kuma ba addu'a kadai muka ce ayi ba mu gyara halayen mu dan akwai lokacin da idan kai addu'a sai an duba ko me kake yi abincin ka halal ne ka halarci? Mm. Shan ka halal ne mm. to wannan shine muke ta dambe da zuciya mu yi kokari mu gyara wannan halaye na mun da suke sun karkace mm. mu koma kan daidai dadin dadawa akwai waɗanda suke tsofaffi ne akwai malamai nagartattu masha Allah akwai mataye masu kare mutunci da kamana da muruwa waɗanda duk addu'o'insu mun tabbata Allah ta'ala zai amsa mana saboda nagartan da suke da ita sannan kuma daga cikin 'yan siyasa mutanen kirki mm. kuma da yawa daga cikinsu mm. kun ja hankalinsu mm. bayan Allah ku daina ma gaggawan komawa gida misali ba kwa zo kun zo da ainihin abubuwa da yawa da matsaloli to sauri me kuke muna Allah Allah mu koma abin da ya kawo ku warewar matsala din mm. to misali ku haƙura mana kaddara misali ku yi ta akalla ku yi ta ta mm. ku yi kwana biyu mm. amma da an yi washe gari za mu tafi to ai matsala kuka zo Allah rore muku to kuma kun tafi kun bar abin da ke kan ku kenan misali saboda haka lalle kan ina da gamsuwa da samun kwanciyar hankali Allah tabaraka wa ta'ala zai amsa mana addu'o'in nan kuma idan ka roki Allah ka sa yaqini idan ka roki Allah kana shakka kana ɗarɗar to kenan baka ma amince Allah zai amsa maka alimin samar kandi yana cewa wanda Allah ya bashi abu shida Allah zai hana masa abu shida ba man u'tiya sittatan lam yuhar min as an ciki sai ce man ruziqa du'a lam yuhram al-ijaba Allah ya kafa hujja da wannan aya da na karanto aya mai lamba 60 mm. cikin suratul ghafir ko suratul mu'min Allah ce ko roƙe ni zan amsa mu annaba sun roƙi Allah mm. roƙo da yawa mm. ta yanda kowanne yana da yaƙini da gamsuwa Allah zai amsa mu illa iyaka addu'in nan matsala dubban su hmm. kamar da na faɗa kar ka roki abin da ka san ba zai yi ba ba hmm. haka ba hmm. Allah yana da tsarin shi misali baka cewa Allah ina son zama sarkin Makka misali kaga wannan gabanci ka ma kai ta gani sa kar ka ce na son zama hakimi a garin mu kuma kai ba dan jinin sarauta ba ashe ka roki Allah roƙon da babu shige ciki ka ma kai ta gani sa ka zo motar ka ba mai ga mai a gidan sai da mai kuma sai ka fitar da katotuwar sallaya ka dinga zabga addu'a wa man sun tanki na ya cika da mai mm. ghair ma'qul mm. ma'ana kai addu'a a yanda ya kamata ka tsara ladduban addu'a ka kuma kiyaye sannan ka zabi lafuzza kai ma annabi sallallahu salati mm. ka roki Allah kana maimaitawa sannan a gaban shi kana karyewa ma'anan karyewa kana da khushu'i a zuciyarsa a zuciyarka ya zamanto kuma kana hange kamar ka roka an baka ne shi yasa kake gani kowa zai ci da Allah malam ai mana addu'a kuma alhazai mun gaya musu duk wanda ya baka sakon addu'a a wannan wuri ne karka yi fatali da waɗannan mm. saboda ya amince da kai mm. ya gamsu da wato kirkinka da ka ne eh. dan Allah ka roƙa min ina da mm. bukata ga ubangiji malam kasan wasu yan zafin kai suna cewa ma bid'a ne cewa a baka sakon addu'a ko ah, malam saboda me idan na ce misali Dr. Dzina idan ka je harami dan Allah ka roƙa min Allah menene laifi abinda malamai suka ce ka roƙi Allah da bakin da bai sabe shi ba mm. sai ka ce wani baki ne baki na na san nayi sabo astaghfirullah mm. sai suka ce a dan uwanka in yi sabon ba kai kai sabon misali magana da yake bid'a a ce cikin da addu'a ma eh kwarai ke amsawa eh. kai wa dan uwanka addu'a bai kwarai bizarul khair idan kai sai ce malamai sai gyara muku eh kwarai mm. sai ce kana da da ka roƙa mai kai ma an baka da yake bid'a mu dawo kan magana da Allah idan ka je ka ce ina gaida manzon Allah wannan kwaba ne Mm. ba mu san da ita ba Ina mm. na in ce in ce in ce ce ya mm. manzo Allah alhaji garba gaishe ka koko mai musu to kaga wannan shirme ne ba shi ake nufi ba yi ma annabi salati duk inda kake zai kai gare shi wato shi mai aikowa din ko daga Najeriya ya salati manzon Allah ya wadatar abinda muke cewa magana cewa ka je sako ka kai wa annabi sako ina gaishe shi ba ana yi ba to dole mutanen mu su san wannan shine mara asali amma kai ma dan uwanka addu'a bi zahril ghaibi wannan muhimmin lamari ne mm. ya Allah ka ba wani lafiya Allah ka arzikin arzikinsa ballantana ka yi ma kasar ka addu'a Najeriya mm. wa ba da mama mm. ballantana ka yi ma ku ballantana ka yi ma mu? shaye-shayen ƙwaya sun addabe mu yawan mace-macen <coughs> rashin haɗin kai tsakanin mu tattalin arziki ya taɓarɓare misali kasuwanci mun zama kabar kawai shine misali a kasuwanci mun zama kusan yaran wasu alhamsa siyasa ba ta da tsafta a yau an gane ko duk wannan mu zo mu roƙi Allah mu yi kuka mu faɗi gaban shi muna sujuda musamman da zamu tafi harami yan awanni kaɗan ko mintuna kaɗan mm. mu ƙara wannan addu'a da haka ta wannan kafa na kira ga dukkanin alhazai a wannan buƙa mai albarka mm. sun ƙara jazza addu'a daga cikin abin da ake sa da al ka kayi kayi kayi saboda mm. ma ta takarrara abin da ya maimaitu ya tabbatu maimaitacce suka ce tabbatacce da haka wannan lamari ne muhimmi sannan kowa matsayin ku na masu nan kafofi masu albarka musamman suna tv hmm. wadda take ji a cewa wannan aikin alkhairi allah karfafa ku ku ci gaba da irin wannan mabadi hmm. a yaɗa shi sosai ji masu allah muhimmancin addu'a hmm. dan kar mu yi sakaci dan kar muna cikin hali na bukatar ɗauki na gaggawa daga ubangiji kuma wallahi allah bai jin addu'a ne. Eh, shek eh, malam aminu ibrahim daurawa eh, kaji dan uwanka malam muhammad bin usman abin da ya faɗa na ladduban addu'a. waɗanda za su wa addu'ar musulmi a ƙaimi da karsashi da kuma wato sauran shiga a gurin Allah subhanahu wataala ban sani ba da yake malam ya taɓa ta'addanci a wajen addu'a da tare da kuma eh, tabbaci ina nufin wuce gona da iri ko mutum ya roƙi abin da ba zai yiwu ba ko ya san bai kama hanyarsa ba duk da cewa ba abin da ya gagara Allah to amma dai an ce ga ladabi sannan kuma ya taɓo mana samun tabbaci ban sani ba ko akwai wasu abubuwan da za a ƙara Allah yana da sunna eh Allah <laughs> yana da sunna Allah yana da sunna yana da na na'am to jama'a dai kun ji daga malamai malam ina za a ƙara daga nan to alhamdulillah ita addu'a kamar yadda malam ya ba. eh ita ce mafi girman abin da za a ba dan adam zai tsakaninsa da Allah hmm. Isa muka duba alkur'ani za mu ga annabawa daga cikin babban abin da suka rike ne addu'a hmm. annabi ayyo lokacin da ya shiga tashin hankali da ciwo hmm. izina da rabbahu haka na lokacin da kifi haɗi annabi Eh, mm, sai ta mm. fasa jauna lahu mm. wa kashafna ma bihi min dur haka na lokacin da kifi haɗe annabi Yunus shi ma ya ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin fasa jauna lahu wa najjaynahu min al-gham haka lokacin da annabi Zakariya shi ma ya rasa da ya gaba mai bada da sai Allah shi ma ya ce rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin ya ce fasa jauna lahu wa habna lahu yahya haka na lokacin da annabi Ibrahim Allah ta'ala ya kawo shi wannan kasashe mata addu'a mm. rabbi ja'al Bala balad Amina. Mm. Allah ka mai da garin mai aminci mm. sannan yayi addu'a waje janubni wa bani an na'budal asna ka nisanta mu da ya'yana kan mi shirka rabbi alni muqimas salati ka sanya ni mai tsaye da sallah rabbana ghfir li wal walidayya wal mu'minina yawma yaqumul hisab Allah kai mun gafara ka wa iyayena gafara da mu'minai a ranar tashi to da haka annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo caye ni addu'ar annabi Ibrahim ce da ya ce rabbana wa asfi yatihim rasulan mm. min anfusihim mm. yatlu alaihim ayatika mm. shi kaga addu'a tana da tasiri addu'a kashi biyu ce akwai addu'ar da take bin ka'idodi da sharuɗa sai ta je ƙarshe akwai kuma addu'ar mutar ita addu'ar mutar ita ba ta da wani sharaɗi kawai sai dai ka ga Allah ya maka a lokaci saboda bukata ce ta taso ka samu dama an karkice kawai ka samu dama an karkice eh. yasa lokacin da wata karuwa ta shayar da kare ai kaga duk sharadin da ake nema a cika bata cika ba mm. amma fa shakarar lahu fa gafara laha Allahu akbar Allahu akbar murtar ne yazo mai mm. tsananin bukata ne yazo ta taimake shi mm. ita ma sai Allah ta'ala ya taimake ta wajen kizar bukata kamar wanda ya cuce mutane ya zazzalunci mutane ya cicci ba su ka sai da yazo mutuwa ya ce nayi yafe wa mutane abin da yake Allah ya ce mala'iku na ku zama shaida imana yafe masa saboda ni na fi cancanta ne afuwa fiye da shi to wannan shi ake kira murtar abu yujibul mutar iza da abu mutanen Najeriya najeriya yanzu suna da irtirari ne suna cikin wani bukata ne mm. an wayi gari a gidanka baka da kwanciyar hankali mm. akan hanya baka da kwanciyar hankali mm. akan titi baka da kwanciyar hankali a tsorace mutum muna sama a tsorace mutum muna kasa a tsorace mutum muna kan gadonmu so mun kai wani yanayin da kawai ba mai fitar da mu sai Allah mm. to Allah kuma ya san ka kai lokacin da kana jin wayanka ya kare mm. baraka ta kare karfin mm. ka ya kare azancin ka ya kare tanadin ka ya kare ka ban masa to da shi yana da kishi ba son ka hada shi biyu za ga sahabbai ne suka fito yaki duk inda suka ji yaki suna yin nasara amma wayo ma hunaini is a ajabarkum kasaratukum alam tukun ankum shay'a Allahu akbar wa daqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin tun ma anzallahu Abin hmm. abinda Allah yake so kakka ji yawanka ko karfinka hmm. ko hmm. ka, ko tanadinka ko ilimin ka sai kyale ka amma da ka ce shi to sai rike komai so da haka kaga ashe kenan wato yanzu addu'a mu ta murtarci kowa kada ya ud'ullaha wa antum na bil ijabati yustajabu li ahadikum ma lam ya yaqul qad autu balamistu jabli mm. so in dai kai addu'a kana neman ɗayan uku mm. Allah ta'ala ba zai dawo maka shi ba mm. sai dai ka nemi ka yanke zumunta ko kai dan ka zalunci wani ko kai dan ka cika hakkin wani amma kai Allah al'umma ta tana cikin musiba ka fitar da ita Allah muna neman taimakon ka Allah zaɓi ya taho ka zaba mana shugabanni na kwarai to wannan ga muka amfani da wannan damar da wannan lokaci kuma alhamdulillah alhazan mu gaskiya suna da da'a sun nuna da'a sun nuna biyayya in ka je duk wuraren da ake addu'a na zaka ga alhazan Najeriya sun cika mm. kuma gashi suna tafiya harami suna yin sallah mm. kuma duk inda ka je zaka tarar da su su ne akan gaba wajen addu'a to wannan ya nuna mana sakon da malamai suka tura wa alhazai yayi tasiri don gashi nan alhazan mun gani a harami suna ta addu'a suna gaya wa Allah cewa ya fitar da mu daga halin da muke ciki zaka abinda malai ke ba mu tabbas mm. ga waɗannan addu'o'i sun karbu insha Allah kuma insha Allahu Najeriya za a ga canji za a ga canji za a ga canji za a ga abubuwa za su gyaru da izinin mana wani abin ban sha'awa nahiyar da ke da mutane da yawa hata mutanen karkara da na birni wayayyu da mutanen ƙauye kowa an ka tambaye shi wace addu'a ya fara yi wace ce ba kandamiyar addu'arsa bana mm. sai ce maka kasarsa hata wani wani da in tambaye shi da kyar ma muka yi hausan da shi yake cewa shi me yace kasarsa kasarsa shi har ya san ma akwai wani kata kasa to malam akwai dimbin masu bibiyan wannan shafi da suka rubuta a cikin bangaren eh, comments ina so kafin mu je ganin to malam wato na ji daɗin magana da malam misali jan hankali eh, wato hali na gari da mm. alazanmu suka nuna mm. wannan abu ne da ya kamata mu faɗe shi saboda ƙara ƙarfafa musu gwiwa mm. yanzu ka ɗauki misali mu anan a misfala kusa da kudai muke in ka je ƙasa na kasa wani yake cewa kun kai zai na kasa kun na kasa misali ba to amma duk da ka za alhaji malin ya taka sayyada zuwa harami ya je ya dawo eh. kusan ba kilomita tafiya ba kusan kilomita nawa ne eh. biyu da rabi eh. dawowa aka yi tafiya a kar je ya dawo bayan Allah biyar kenan duk sallah sai biyar kilomita biyar to kaga in ba Allah ce Allah ne a zuciyar mutum da kuma yadda da ibadar ba ba zai iya wannan sai ya zama ya abin dai kenan na biyu sannan wani abin sha'awa alhamdulillah za ka ga ɗabi a ka ɗauki hali irin shaye-shayen ta ba mm. ba za ka taɓa samun wannan ba ya itlaƙan daga alazan mu wallahi za ka ga wauta a wajen eh, ibada eh da yake walwala ne yana yi jima <laughs> yanzu jima mallan yana ta gudu yana ta kaza yana kan alkabira eh. misali ku tsara misali <laughs> za ka samu wannan cikin ba za ka kenan tarbiyyar malamai ta yi aiki musamman maganin shan taba na abin yana damuna Wani eh. akwai lokacin da na ga ainihin taba a baki wani karbar a madina ina da kabari a makabartar da aka ne sahabban manzo Allah dubu goma in ibnu zubala a filin ainihin arfa farare eh. suna shan taba ba za ka taba samun alhaji najeriya ɗaya ba ni dai ban taba gani eh, kenan in wannan ya maka ishara zuwa ga wani abu in dalla alashe. sun tarbiyyantu hmm. to wannan muna gode ma Allah kan wannan kare mutuncin mu hmm. da bi'ar mu da kasar mu da matsayin malaman mu malamai hmm. suka yi wannan aiki shi yasa har kullum muke jaddada cewa malamai suna da rawa muhimmiya da ya kamata su taka a kimanta su a mutunta su a ja su jika su ne awwalu ma yajibin sawun farko da ya kamata a ce an kimanta su a cikin irin wannan tafiya alkhairi saboda suke karantarwa da ilmantarwa wannan muhimmin lamari to malam ga lokaci ya karato ah, kuma kuna kan hanyar tafiya masallaci ga kuma ɗanbin masu bibiyan kuma da suka ce to malam dama kun ce aikin addu'a ba laifi bane ba saboda haka suna roƙonku ku tuna da su waɗanda suka ce a ah, ku roƙa musu Allah subhanahu wataala cikin su haddani ma malam a ah, ubangiji Allah ya biya musu bukatun su na badar eh yana cewa abinda zaka zaka roƙi Allah eh. ka roƙi ya gyara maka abu biyar eh. yace wannan addu'a tana cin sahihu muslim mm. ce idan Allah ya gyara maka biyar din nan duniyar ka za ta yi kyau lahira ka za ta yi kyau sannan abincin ne da kake nema mm. sana'a ka ko kiwo kake mm. ko noma ko siyasa yace in dai ka rike addu'an nan kana yin ta to abu biyar din nan suka gyaru to ka gama da komai Allahumma aslihi li dini Allah allazi huwa ismatu amri wa aslihi li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslihi li akhirati allati ha ma'adi mm. waje alil hayata mm. ziyadatan talle fi kulli khair mm. waje-alil mauta rahatan li kulli shar yace alhaji ya rike addu'an nan yayi tayinta yace saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace in Allah ya gyara maka abu biyar din nan to ka gama samun komai Allahumma aslih li dini Allah ka gyara mun addini na addinin ka ya zama gyara dai aqida ka mai kyau ibada ka mai kyau mu'amala ka mai kyau mm. kai daidai da sunna mm. allazi huwa ismatu amri mm. wannan addinin nawa shine shine marikata da zan tsira ran kiyama wa aslihi li dunyaya allati fiha ma'ashi ka gyara min duniyata wanda a ciki nake rayuwa in kasuwanci nake ka gyara in sana'a in kiwo in noma in siyasa in aikin gwamnati duniya allati fiha wa aslihi li akhirati allati mm. ilaiha ma'adi mm. ka gyara min lahirata wanda duk shirin da nake canzan tafi mm. to Allah ka sa ina je lahira ta rabi ta miki wa ja'al al hayata ziyadatan li fi kulli khair Allah ka sa rayuwar da nake yi ƙara alheri nake ba bayan nake koma ba. kullun na ƙara minti ɗaya a duniya minti ɗan ya zama ƙari ne ga alheri na wa ja'al al mauta rahatan li min kulli shar Allah ka sa mutuwa ta ta zama hutu ne daga dukkan shari Mm. kada sai bayan ka mutu a buɗe maka fayil din matsala mm. a'a in ka mutu ka gama da matsala mm. ba wai mutuwar ka ta zama shiga matsala ba a'a mutuwar ka ta zama fita ce daga matsala karewan matsala ce ka je lahira ai maka kyakkyawar tarba wannan addu'a tana nan a cikin sahihu muslim kuma insha Allah muna fata alhazai za zasu kokari su haddace wannan addu'a da sauran yan uwa ko ina suke a duniya su haddace wannan addu'a su yawaita ta domin Allah ya amshi abu biyar dinnan ya gyara maka su to ka gama samun duniya da lahira mai kyau masu kallon mu da sauraron mu kun ji malaman mu kenan ah, su ne yan kishin ƙasa na gaskiya su suka fi kowa damuwa da damuwar ku irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya siffanta cikin bakan da miyar aya ja'akum rasulun min anfusikum kuma عزيز ma anittum harisun حريص bil mu'minina ra'ufur rahim ku duba ku gani duka damuwar ku abin da zai ciyar da ku gaba da zai zanar da ku lafiya ah, ba wanda ya saka su ba wanda ya biya su ba wanda yake su yi ba dan komai suke yi ba saboda Al'umma yau inda gwamnati na da hankali ta san abin da ya kamata ai babu waɗanda ya kamata ta karfafa ta sa a gaba wato wajen warware matsalolin ƙasa kamar ah, malaman addini kun ji dai daga ƙasa mai tsarki irin damuwar da suka yi suke da shi a kanku saboda haka ba abin da ya rage muku illa ku ci gaba da sauraron su da ya musu biyayya tun da faɗin Allah subhanahu wataala ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum ku yi biyayya wa Allah da manzansa da majibanta lamura cikin ku malamai suka ce su ne a ahlul fiqhi wal ilmi ko ma'abota ilimi da kuma fiqhu da kuma jagoranci Sheikh Malam Muhammad eh, bin Usman mara yau shekara 25 ina sauraron wa'azinka ina dan aji ɗaya a a secondary school fani kuma wannan aji na Amma <laughs> ah, malam ni da tun a lokacin na san a masallacin galla ga shida ne na fara ganin kuma malam da salanka da uslubinka bai canja ba malam ubangiji Allah ya dawwa mata. yana nan haka malam ko tsuha ma bai malam <laughs> malam bada dan wasu abubuwa da suka dan fito dan eh, kadan wani dan gari da eh eh, eh malam farin wata ba eh kan gansa zan fara shi ma malam Aminu Ibrahim Daura malam wanda har yanzu ba ta fito ba amma ni ma sani na da sauran wazan kai shekara 20 malam ina eh, ku ce malam ga hata malam ina ga shi Shi ya ce a ya kai 30